Ya aka bebe. Wai mutumi na ina ka shiga ne kwana biyu. Ke san mu su kalanzir popula ne um, dole in rika yana dan boyewa. Sabida wannan shiya akwai munafukai. Waɗanda kawai jiran suke su ganni su samun ido su je su yi min munafici ga mutane. Munafikai kuma cikin unguwan nan? Ke? To in gaya miki wani abu? Sai ka faɗa. Ina son ki gatso gatso. <laughs> Na sani wala labari ya shigo min har cikin gida. Mm. An ga ce matar ka kashi ta ka baka. Wa ni? No, wannan labari ne. Labarin fim ne. To ni dai da sai in ce. Ai babu wanda Allah ya ba dama. Mm. Ya ba shi mata boya. Ya ba shi mata jaka. kamar ni kalanzir. Baiwa? Yanzu haka tana ce tana ruwan zahi. Don na bubbuge mata huska. <laughs> Ke! banda daɗi. Boya haka ce. Kaya na nan na tara sun fi kala ashirin tana can tana wankin su. Wanki? Ni. Kerosene. Habba. Baby. Kai baby wankan nan ya min kyau. Ke wannan kwat ko? Baby, eh? ɗan juya. Ke? Ni ɗan juya. Ina, silibrin iri na baya juya. Ina tausaya maka ka juya. Oh, Allah a gaba nake ba na zama ba. No, baby. a'a dama tela ka tela wanda za ta yi miki toke da Allah ba wanda za ta yi miki Allah wanda za ta yi miki ɗinkin nan na rigar nan uwa ba da kici ai ni ilahu wa tela tunki Allah wanda ce ban sani ba kana ta miki su tela wallahi kai mana Allah banki na hada ba ban ya ka wallahi yau mu kai gida inna lillahi wallahi yau mun kai gida yau in ba ni ba kai <laughs> to ba ki mini uzuri tun da kai na baka da mutan Allah yau bane ya ci cika cikin gidan nan to da rigarka da ci dole ka cin da gefe ne ba tsoron munafikin Allah dama shi yasa ka kawo ga kwalliya kana hita wurin yan mata to da rigarka To ga asirin ka ya to na da ɗabe hulla na cire. Ba ka ɗabe hulla. Cire takalmin nan. Ko ba ka cire su. Ke san dai je da ki bude. Ni ce ki ɗabe takalmin ka. Ko ba ki ɗabe takalmin nan. Yayi. Ke san jiya sai ni targa da ki buge ni ko? Ko kuma na huta Allah to ɗabe riga. A a a wallahi wallahi kari aka kai yau. Duk ba baka ɗabe riga nan ba yau ko sai bata ta ciki. wallahi ban ce wallahi yo sai dan ama ya bun koma yanzu aka kimin jiya kin bauɗe ni sai da aka gyara ni ko to yanzu kar ka sai mata ga honaran ce miki da Allah ta yana ta kai ne gidan ma ban san ta ba wai ban san gidan su ba faɗa ni ko na ruwa da ta ni ka ya sai ka ɗaya da su ni nake da yaran ba ka da riga ban cirewa wallahi wallahi ƙarya to to shikenan to bismillah kima da ni da kai sai na ga me ta kira abin da wallahi ki halaka ka ki kai to bismillah to ba shirya ba gyara ba shirya ni ba bai gyara bari gyara gyara bari gyara gyara bari in gaya miki ko ban tsoro wallahi na wa wa'anci kina so ka ci mutunci na ina arbi dukun dan Allah dan annabi ki wallahi ita ta ce tana so na ni na rona da rama mamace ni da Allah ke hakuri dan lukuta sannan yanzu in kana so in yi hakuri ka ta hidu ban gidan ka kwashi ka je ka zubar da su kuma ga kayana ta cikin ruwa ka ta ka wanke su don Allah ki hakuri ban wa hakuri wallahi matan nan ni babu ruwa na kai ta ni Shin ba ki raba ni da maganar ban za ki take ni aikin da Ni babu ruwana da mata. To ba ki take ni aikin da ni saka. Waɗan garuwan ki kanu. Su ne kanu ki ka kwashe. Wallahi waɗan garuwan duto na na jiya. Ko ruwan nina na sai ka tushe su yau. Waɗan garuwan duto ba rai. Shekara wucewa. Ni da ke. Ƙarya ta kai. Na ruwana da wata ramamma. Wani hutu. A'a ah, ah, ba komai. To ini ba komai. Ni yanta. Ah, Salamu alaikum zi. Kalanzir ne dan Sokoto. Mazi. damuwan mutane da sallama haka duk ka da mutanen. Oh my zin zin zin. Ah da haka ni ya ishe ni haka. Ya ishe ni haka nan mi ka dawo yi ko a gidanmu. Zi na ga kamar kin sauya min kina so ki canza abubuwan. Kudu ku cewa na yi ma. Ai ce ma matar ka kai ni ka son ka ko? Wa! Ni! Kalandar a'a ba ba gaba. Sannan jiya da an ka ɗauke ka sama kamar dawo an ka mulmula. Oh kina gidanku kin je da nake bugun bakinta ko? Wani baki ka buga. Kun ji kuwa ta kenan. Kuwawa. Ta bugu jiya. Wa bugu. Ai lokacin da ta zo ta ni din nan na mata uzuri ne saboda akwai wani akwai wasu aljannu kaina. In suka taso ina ai bugun ta mutu a rike ni. Wankin kashin ma da an ka sa ita an ka sa ke. Wankin. Wankin kashi da an ka sa a yi jiya cikin wannan bakar roba ita an ka sa ta yi. wai zi ba mahalki na ko kin kai ba ba mahalki na anya ba mahalki na kin kai ba suwiti ki ne ba kalanzir waye suwiti na na fusan ramamman mace kin sai ramamman mace da ka ce ba ka so cewa kai yi ba ka so na ni na ce ina son ka ko ba haka nan ga cewa a'a zi ba ki ji bane ni nake son ki ni nake bibiyar ki zi ina son ki kana bibiya ta ko eh. kana bibiya ta baka san har gidan ku nake ba a gidan mu wa'annan ka kalle ni wa'annan na abba kai da ka ce matsalar ido an gare ka ko na gani to bari in kara ma karawa zai tawaye muke wa. Wa'annan. Mu biyu ɗin ga da ki ganin tawaye muke. in na koma ganin ka ƙoha gidanmu sai na sa unguwan nan sun ma mutum. Tawaye muke kalanzir ɗin biyu ne akwai na Najeriya akwai na Nijar. Waya sai an ma mutunci in ka koma dawa gida. ramamma ma ta hankaɗe ni ina ga ran biɗi kunu. <laughs> <laughs>